bismillahir rahmanir rahim hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan isra'i da mi'iraji da manyan ayoyin allah mai girma da ɗaukaka godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin mai girma yake cewa subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu lunuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir ma'ana Allah ya tsarkaka gabarin duk wani abu da bai dace da shi ba shine wanda ya yi tafiyar dare da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wani yanki na dare daga masallacin harami na Makka wanda Allah subhanahu wa ta'a zuwa masallacin Al-Aqsa wanda yake Baitul Maqdisi wanda Allah ya yi wa mazauna wurin albarka a cikin abincinsu saboda mu nuna masa ayoyinmu manya waɗanda suke hujjoji ne gamsassu a akan kaɗaitakarmu da girman ikonmu lallai allah shi kaɗai ne mai yawan ji da gani ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu muhammad bawan allah ne kuma manzansa ya allah ubangiji ka ƙara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi ta tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai tafiyar isra'i da mi'raji mu'ujizar allah ce mai girma da take nuni zuwa ga cikakken ikon allah maɗaukakin sarki lallai shi mai girma da buwaya shine mahaliccin sabubba da abubuwan da suke haifar da sabubban duk abubuwan da yake nuna mamaki a cikin rayuwar mutane a rayuwarsu ta duniya to ba abin mamaki da al'ajabi ba ne a cikin wurin auren allah mai girma da buwaya al'amarin kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake faɗi ne inna ma amruhu iza da shay'an an ƙula lahu kun fayakun ma'ana ai dama can dukkan al'amarinsa idan wani abu ya so to cewa yake da shi kawai kasance nan take wannan abin ya kasance lallai Allah mai girma da baya ya karfafi masoyinsa kuma zababbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan tafiyar inda ya ɗaukaka shi daga duniyar ƙasa zuwa duniyar sama ya sadar da shi zuwa ga sidratul muntaha saboda ya nuna masa manyan ayoyinsa da abubuwan mamaki masu girma a cikin waɗannan manyan ayoyi akwai waɗanda muka sani akwai kuma waɗanda ba mu sani ba inda Allah mai girma da ɗaukaka ya yi tafiyar dar da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga masallaci mai alfarma ka'aba har zuwa masjid al-aqsa sannan ya hau da shi zuwa sammai maɗaukaka ya dawo da shi masjid al-aqsa sannan kuma ya dawo da shi zuwa masallaci mai alfarma a garin makka duka a dare ɗaya lallai wannan iko da ƙudura ne na allah maɗaukakin sarki kawai ba wani abu ba annabin mu alaihi wasallama ya ga abubuwan mamaki na iko da kuduran allah mai girma da ɗaukaka a cikin duniyoyin wato sammai alkur'ani mai girma ya jawo hankula zuwa ga yin duba ga manyan ayoyin allah maɗaukakin sarki allah yana cewa sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq ma'ana da sannu za mu ci gaba nuna musu ayoyinmu a sassanin duniya da ma a karan kansu har sai sun gane cewa lallai shi din ne gaskiya a cikin waɗannan manyan ayoyin akwai irin yadda a girma da ɗaukaka ya hore wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama buraka sallallahu alaihi wa sallama yana cewa an kawo mini buraka dabba ce fara mai tsawo tana ajiye ko fatanta ne a inda iya ganin ganinta yake lallai wannan babban dalili ne da yake nuni zuwa ga cikakken ikon allah a cikinta haka ma a cikin yin haka akwai cikakken karantarwa ga annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da riko da sababi lallai allah mai girma da ɗaukaka yana da cikakken iko ya yi wannan tafiya na dare da annabi sallallahu alaihi wa ba tare da amfani da sababi ba amma sai da aka yi amfani da sababi haka ma a cikinsu akwai irin yadda sallallahu alaihi wa alihi wa ya sadu da annabawa da manzanni a inda a nan ne iko da ƙuduran allah ta bayyana inda Allah ya raya su bayan mutuwa domin Allah ya raya su gaba ɗaya saboda shi sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su ya musu sallah dukansu sun yi sallah a bayansa a masjid al-aqsa ya kuma haɗu da wanda ya haɗu da su a sammai maɗaukaka dukansu suka yi maraba da shi suka yi masa addu'a alhairi wannan ya zo ne domin cika alkawarin da suka ɗauka wa allah mai girma da ɗaukaka a inda allah mai girma da ɗaukaka yake cewa وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ma'ana يا كي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم masu تشيوه lallai Allah ya yi alkawari da duk wani annabi da aka saukar masa da littafi aka kuma bashi ilimi mai amfani cewa idan wani manzo da da'awarsa ta yi daidai da da'awarsu ya zo musu lallai za su yi imani da shi kuma za su taimake shi ya yi alkawari da kowane annabi akan haka suka yi kirari a haka suka shaida haka a kan kansu Allah ma ya shaida akan haka suka kuma isar da shi zuwa ga al'ummominsu cewa lallai wannan alkawari ya wajabta musu su yi imani da taimakon wannan annabi shin sun riske shi ko ba su riske shi ba sai ya zama dole ne ga al'ummomin da suka yi imani da shi su cika wannan alkawari da suka ɗauka wa allah maɗaukakin sarki haka ma a cikinsu akwai irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga baitul ma'amur a sama annabin sallallahu alaihi wasallama yana cewa sai ga shi na ga annabi ibrahim ya jingina bayansa wato ya jingina bayansa da baitul ma'amur, sai na ga a ɗakin a kullum mala'iku dubu saba'in ne suke shiga cikinsa ba kuma za su sake dawowa cikinsa ba lallai allah mai girma da buwaya ya rantse da wannan ɗaki mai girma a cikin alkur'ani saboda darajarsa da girmansa mai girma da ɗaukaka yana cewa wal baitul ma'amur, ma'ana ina rantsuwa da baitul ma'amur. haka ma a cikinsu akwai irin yadda sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dangana hasidratul muntaha wannan babban girma ne da allah mai girma da ɗaukaka ya yi wa annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ma kadhabal fu'adu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wala qad ra'ahu nuzlatan ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma'ana annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi karya abin da ya riga ya gani da idansa ba shin ma wai ƙaryata manzan allah sallallahu alaihi wa sallama za ku yi kuna yi masa gardama akan abin da ya gani da idanuwansa kirikiri lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga mala'ika jibrilu a sifar da allah ya halicce shi a karo na biyu a wani wuri da babu wanda ya sani sai allah wanda ya yi suna ake masuna da sirratul muntaha to maganar tukewa ya kuma bayar da labarin abin wurin abin yake wurin a wurin ne akwai aljannar ma'awa lokacin da falalar Allah subhanahu wa ta'ala ta lullube shi falalar da ba ta karewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya lallai tafiyar isra'i da miraji babban girmamawa ne da allah ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya fuskanci wasu wahalhalu da jarabawa saboda haka sai isra'i ta zama wata baiwa ce da take yaye damuwa ta kuma tabbatar da zuciya ta kuma kwantar da hankali allah mai girma da ɗaukaka yana cewa fa inna ma'al usri yusra ma'ana dama can a cikin wahala ta kowace wahala tana tare da sauki tabbas lallai kowace wahala tana tare da sauki lallai allah mai girma da buwaya ya nuna wa annabinsa hakikanin abubuwa da suke na gaibi ne da sirrorin halittarsa saboda ya sanar da shi sallallahu alaihi wasallama cewa lallai yana tare da shi allah mai girma da buwaya yana kuma ƙarƙashin kulawansa alhairin allah ya kai zuwa ga imamul busairi a lokacin da yake cewa an yi tafiyar dare da kai daga ɗaki mai alfarma zuwa ɗaki mai alfarma kamar yadda ake tafiyar kamar yadda tauraro ɗan daren goma sha hudu yake tafiya a cikin dare mai tsananin duhu haka ka yi ta ci gaba har ka isa zuwa ga manya-manyan matsayin da ba a kwatancen matsayinka kuma gaba ɗayan annabawa suka zo da manzanni suka ba su zo wurin ba duka sun gabatar da kai kuma a baitul maqdisi gabatarwa irin na hadimai da ake yi ma wanda ake hidima ya allah ubangiji ka azurta mu da koyi da annabinka sallallahu alaihi wa sallama a duniya ka kuma sanya mu cikin cetonsa a lahira ka kara masa tsira da aminci da albarka da dacewa da shi da alayensa da sahabbansa baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu